shafin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Dubin da bata Falasɗinawa da ke samun mafaka a Shifa asibiti mafi girma a yankin zirin Gaza na ta tserewa a ranar Juma'a bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Dubin da bata mutane ne da ke fakewa asibitin a cewar Ashraf alkidra kakaki a ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza. hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na ɗimuwa suna guje-guje a asibitin na shifa inda anan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana ita dai isra'ila ta ce hamas na da maɓoya a ciki da ƙarƙashin asibitin har ma kuma sun kafa wata cibiyar ba da umarni a karkashinsa hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na isra'ila a gefe guda kuma hukumomin da ke ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a yankin na gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taɓa gani ba yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bababamai lamarin da yake hana ba jama'ar damar su je su karbi agajin ruwa abinci da magunguna don tsira da rayukansu. su kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan jin kai james lack ya faɗa ranar juma'a cewa daukacin yankin na gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan oktoba bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na gaza ne tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya halaka mutum sama da 400 mafi akasarin su fararen hula kazalika hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda gwamnatin somaliya ta yi gargaɗin cewa mai yiwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu ya zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gwamman shekaru idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba yayin wata hira da yi da muryar amurka a ƙarshen makon nan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a somaliya muhammad muallim abdulle ya yi kira ga 'yan somaliya da ke zaune a ƙasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kai wa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule a cewar shi ambaliyar ruwan ta halaka mutum 29 sannan ta raba mutum sama da 300 da muhallansu a kudanci da tsakiyar ƙasar ta somaliya hukumomin kasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin jubbalan ne lamarin ya fi kamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin pakistan ta tsawaita wa'adin takaddun izinin zaman 'yan gudun hijirar afghanistan miliyan 1.4 a kasar bayan jinkirin watanni hudu da aka samu yanzu gwamnati ta ba su hannun da zuwa karshen shekarar nan ke ta ki yadda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar yayin da hukumar pakistan ɗin ke tisa ke da marasa takardu a ƙalla miliyan 1.7 zuwa afghanistan wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a pakistan ya yi lale marhaban da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na pakistan suka ɗauka ya kuma faɗa wa murya amurka cewa jinkirin watanni hudun da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri ciki har da na cin zarafi hukumar lafiya ta duniya who ta ce masu kama da cutar tarin fuka na ci gaba da karuwa tun daga shekarar da ta gabata sanadiyar ɓallar annobar covid-19 da ta haifar da cikas ga yakin da ake yi da cutar Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lini ya naku wajen ya unguwaku. unguwanmu lafiya lini ya new york ba eh, ba new york ba ne a ina unguwanmu <laughs> ya unguwanmu unguwanmu lafiya kalau wallahi to na goma mm. yau me ya samu to alheri tun da daga ba wani sanarwa a hannunki bari ni in faro da wannan taya murna zuwa ga shamakin sarkin zango kumasi alhaji shu'aibu suleiman mb murnan karin girma da ya samu zuwa hakimin unguwar asawasi wanda wasu kan ce sarkin asawasi amma dai hakimi ne na wannan unguwar asawasi karkashin mai martaba sarkin zango kumasi to allah ta ya shamaki rikon wannan mukami na karin girma da ya samu kuma allah ya sanya alkhairi allah kuma ya ji kan sarkin asawasi marigayi muhammadu sanusi gaddi allah ya sa ya huta sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan abubakar da abdullahi mai littafi a kumasi na rasuwar shak malam ɗayyibu abubakar mai littafi kuma shine limamin unguwar abuabu ta'aziyya ta musamman zuwa ga za'imu harkatin tijjaniya na kasar ghana shek abdulwadu da haruna sise da baki ɗayan al'ummar ababu allah ya ji kan malam ɗayyibu da rahamansa muna kuma mika ta'aziyya ga magaji abdulsalam da hajiya turai tauraruwan sarkin hausawan nima da 'yan uwansu baki daya na rasuwar mahaifiyarsu hawa matan marigayi ɗan yaro wanzam a unguwar nima iyalan ɗan yaro wanzam suka ce suna mika godiya ga sarkin hausawan nima accra alhaji salu sha'aibu mai yaki da uwar gidansa mai babban ɗaki hajiya azumin maje da sauran fadawansa baki ɗaya wanda suka taimaka musu a wannan musiba da ta same su sannan suna ta'aziyya ga 'yan uwa da ke sanyin na a sakkwato to allah ji kanta da rahama da sauran magabata sai kuma ta'aziyya zuwa ga alhaji sule lancaster da alhaji abibu farakan a birnin kumasi na rasuwar yayansu alhaji mudi gidan malam abu a kumasi a wannan mako to allah ji kansa da rahama kyauta kyautata mako masa baki daya ta'aziyya daga alhaji lukman abbas mai lux spring water a birnin kumasi to allah ji kansu baki daya mu kuma allah kyautata karshen mu amin amin hmm. ya na rasu matata ta su da hawaye don tama masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi mu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zai mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallali mai ya tambaya shin akwai wanda ke bin na shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa na in ce duniya sallah sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana maida ilama iyalina na gidajena na duka na ba su da gani sheni kafani ba takalmi kabari yam a ajali bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi in ban dace ba in ce mai wasu ne ga ko Allah To bari mu shiga zangon gaishe-gaishe baba. Bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida Madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi abin Dodas Bauchi. Sai Honorable Lami Nuhu Barde da yaranta duka abin Dodas sai kuma Anci Agware Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da 'yan uwansu duka sai gaisuwa bar ya huce zuwa ga hajiya khadija hayatu sanusi a asibitin koyarwa na atbu garin bauchi da mai gidanta da yaransu duka gaisuwa bar ya huce zuwa ga haruna abdullahi na special school management board bauchi da uwar gidansa sa'ade da 'yan uwansu duka a garin alhajere na jihar yobe allah ya sa alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi alhaji waziri Bashiri Sanusi Baban Dodo a Zaria City jihar Kaduna. Ina kuma mika akwai kawo da ya rasu a Nagwamma hmm. shekaru talatin baban mu dai kai baban da ya rasu shekaru talatin da suka shige mu shi ma marigayi su biyu hmm. maza Allah aka haife su in ka ga ba tagwaye bane amma an ka ga ɗaya ka ce hmm. ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai abin da ya raba su kawai shine shi babanmu da Allah ya mashi cikawa shekaru talatin da suka wuce yana ina. Eh eh eh haka. Yawwa yana da yana da ina to in aka kira aka zo aka ce zane eh, eh, sannu Iliya in aka je da ansa sai ce ai ashe dan juma ne eh, juma. <laughs> sun yi <laughs> kamar kamar sun yi kamar ba ta ɓaci to ya yi shekaru talatin da rasuwa Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta ta hayayyafa ta Allah ya rayawa dukkan Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare. To bari mika gaisuwa a bari ya huce ta fito daga Alhaji sai Muhammad Maji Dadin Faila zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam shehu Usman Nucha rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud haruni Sise Zaimul Harkati tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'aza a Gigi da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato ce sarkin musulmi na masarautar sinfi a accra da muntari ire sabon zango accra da abdulrashid haruna sharubutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar shukura accra sai kuma na'ibin unguwar shukura malam aliyu abidina da malam aminu mai kankan da malam katibin sirri a kumasi da kuma malam sha'abu sisi a kumasi sai kuma malam jargesu da malam ali duk a agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar min da gaisuwa zuwa ga nazifi ibrahim rugar malam jihar sokoto da fatima haddabi mai kwamfuta mai yama da ado salati goma ga annabi jau da hajo matar garba mai nama barikin ladi da adamu yusuf basa jihar plateau da aisha lawal bin hambali mk dan sulba da usaini dangote karasuwa da kuma ayuba mai saida katako barikin ladi da alma mai gyaran waya dorawan babuje da malam abu na'ibin dorawan babuje da kuma usaini mai walda dorawan babuje da bashir tela lafiyan bari-bari da kuma jeti long jikan duna da fatan sun tashi lafiya sun ma'amin to na goma aka ce komi kirkirka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko ka da bari mu dire bari mu dire da waɗannan gaishe gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na whatsapp wannan gaisuwa da ta fito daga amadu manaja bauchi da ke bauchi unguwar karofin da ya ce yana gaida ya mika musu gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baki daya ya ce yana so a mika mishi kuma gaiso fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a unguwar karo kuma daki a gidan sarkin yaƙi da mai girma dan juma bauchi alhaji bashir yakubu leme da ke unguwar dan juma goje a garin bauchi sai dan ladi kaura na kauran bauchi mai sai da naman kaji a tashar jazz park a garin bauchi ka san ni na san tashar bas Allah sarki inda ka san ai ka san wannan na gari na biyun da muka fi wayo kenan da Bauchi da Dabba hmm. sai uban domin bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwar bakaro da hajiya lauratu banga da ke unguwar karofi a gidan sarkin yakin bauchi da jamilu barista na asibitin baram sai comrade alkasim nuhu abdulkadir alkasim yalu da a ƙarshe ce yana gaida sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gunduma birshi na ƙaramar hukumar bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta fatima da shamsiya matan haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya suka ce ana suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama zainab haruna katsina hafsat comrade ilyasu yakubu gigawa maimuna aliko auta kafinta yalwa ukashar haddadi mai kwamfuta mai rama Usama Haddadi, Uzaifa Haddadi, Umar Haddadi. Suhaira Haddadi suka ce da kuma fatan Allah ya ba mu yini lafiya to da fatan za a wuni lafiya to sun ko burge ni. Hmm. Kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi. Haka <laughs> gaskiya. Daga kalluba zuwa kalluba An ko ku burge ni. Hmm. Da ko wannan gaisuwa ta kalluba za mu dire ba ba. Da hmm. fatan an waye gari lafiya. Mu zauna lafiya da juna. Kasa ɗaya al'umma guda ɗaya. ci gaban ƙasa. labarin da zan baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa iko Allah ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shi ne eh. da matsafa zan ce to bari in kyale ta da matsafa. da matsafan da ya da ya faru shi ne yawwa eh, shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki dinan a hannun kowa yake kamar eh, eh haka ne ana banki a kan waya eh haka yawa banki a kan waya duk komai ka iya mm. kai saye da sayarwa a kan waya komai dai a kan wayarka mm. to shi kenan wannan matashi yana taɓa taɓe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account Mm. Ah, ya tura ma wani naira dubu ɗari biyu. Kai kai kai kai kai. A kuskure. To kai kuma a cikin account ɗin shi duka duka naira dubu ɗari biyu ne da biyar. To wato aka bashi da naira biyar. Dubu biyar kawai. Ko oh, dubu biyar na amma ok. Yawwa cikin mm-hmm. ya tura. To da ya fahimci cewa ya yi kuskure. Eh. Sai ya rasa yadda zai yi. <laughs> sai wata dabara ta zo mishi na'am sai nan da nan ya dauko wayan nan hmm. ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kuɗi a tako haka ya ce mishi ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana hmm. eh, text ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya hmm. ka duba account ɗinka za ka ga yawwa sakon da ya tura mini zai ce da fata ka kawo ni lafiya hmm. ka duba account ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka somantaɓi ne <laughs> in aka baka domin ka samu karfin gwiwa shiga kungiyar mu ta matsafa kungiyar tsafiri <laughs> wata ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya mm. sai ya ce wai sai karka zagaya duniya kana more rayuwa amma kafin ka shiga wannan kungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake kaunar su a cikin sosai suke har da babanka hmm. da babarka eh. ya zana dai mutane haka dai to shi ke nan sai sai kuma <laughs> sai ce mashi amma idan baka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba. Ka dawo da dubu ɗari biyu. Yana eh. aika ya watsa an jima kaɗan sai da kara kara a cikin wayanci an aiko mishi da sako ba zai. Abin da dubu ɗari biyu. dan babba sai shi wancan da aka aika mushi da kuɗi sai ce to abokina ai dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga ɗinsa a tura mishi shi ma yana son shiga kungiyar ta kai kai kai Ni ba zai ba zai fita da ba ba zai dawo da kuɗin nan ba. Wato ya bi shi da giya ke jirgi. ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai ya ce wani ya ce ina so a karo min kuɗin kana kuma a kara gaya min tarihin da eh, abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin eh, wannan kuɗi dai ba sa dawowa ba ba eh sai dai ya aka an ci banza eh <laughs> ba ko wannan dubu Bayan da zai ya yi iya dabararsa dabara ba ta ci ba sai ya hakuri ya rungumi kaddara. Hukuma za ka kira musu ko kuma ya za a yi. Ya za a warware a kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi. To yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba. Yanzu kana zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba a to ai kila ma baba kila ma kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan ba su ba da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk yake condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi eh, to bare nuna mishi shi ba shi shi number one ne shi. Ba <laughs> na da lamba wannan unguwar. Baba na ga malama Jumai na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri. ba martabar mu ne rikicin addini babu daɗi muna kashe rayukan mu ne rikici na kabilanci shi ma mu sani cutar da kan mu ne rikici na siyasa illa ne yakan hana ci gaban mu ne idan lafiya muke zaune nesa sai ta zamo kusa Wannan shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at goanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya